بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da mu a wannan majalisi mai albarka a wannan lokaci mai albarka don da karatu mai albarka ya na imamun nawawi rahimahullahu ta'ala wanda idan ba manta ba muna cikin babin karama da auliya wanda yau su ikon Allah za mu kai ƙarshen wannan babin hadisai biyu suka saura cikin wannan babin mai albarka za mu fara da na farkon da yi cewa na abin wayar da rabu yamma wa an hukari بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا ثرية وعين أنس قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله رواه البخاري hadisi shi ma yana ba da labari game da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma wata karama ta bayyana a tare da su ana wani al'amari da ya saba wa al'ada ya faru ga mutumin kirki ba tare da yinsa ko wani sa hannunsa wajen gudanuwar wannan al'amari ba wannan yana nuna yake ne daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan mutane guda biyu imamun nawawi ya ƙara da cewa su ne usai bin ubayi da abbas bin bishir sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam sun bar majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dare kuma daren ne duhu fi lailatin muslima wa ma'ahuma nislul misbahain baina aydihima sai ga shi tare da su gaban kowa kamar da wata tokila da take haska masa gabansa falan maftaraka da suka rabu kuma tsara ma a kulli wahidi minhu ma wahidi sai zama gaban kowanne kuma wannan hasken ya rabu ya fi kowa da nashi bana lokacin da suka je rabuwa kowa sai kama hanya zuwa gidansa sai kowannen su kuma hasken ya rabu ya wannan zuwa gidansa ya bi wancan ma zuwa gidansa hatta hatta abla an kowa ya gida wanda kuma <coughs> lokacin da abun zai faru ba wanda ya sani a cikinsu kuma abin da ya faru ne zamanto lokacin suna tare a dunkule ke mana yana haske gaban su gaba daya lokacin da suka rabu kuma sai hasken ya dare ya zama biyu ya fi kowanne inda ya nufa zuwa gidansa wannan shi ne abin da muke tabbatarwa cewa karama ta kai ne faruwa mutum shi kansa layayi kai fa waka yaya abin ya faru da haka muke ce daga cikin alamu da za ka gane mutum bai da karama haka kawai ya ce zai nuna maka ida wannan yana nuna ahwal ne na shedan da yake amfani da su don yin hudan al'umma يجنك بيتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سمية وأمر عليهم عاص بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هبين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم عاص وأصحابه لجوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا أنزلوا فعاصوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منهم أحدا فقال عاص بن ذلك أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموه بالنفس فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على الأهد والنساء ومنهم أبي <coughs> وزيد بن الزكنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار إفكيهم فيهم فربطوهم بها وقال الرجل الثاني هذا أول الغدر والله لا أصحابكم إلا لي هؤلاء الإخوة يريد القتل فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبه فقتلوه وانطلقوا بأبي وزيد بن زمنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قبيبا وكان قبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث قبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحب بها فعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه ووجدته بكته على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها قبيل فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من حنب في يده وإنه لموثق بالحديث وما بمكة من زمرة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله سليمان فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحمير قال له أبي دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما في جرع لبثت اللهم احفظهم عددا واقتلهم جددا ولا منهم احدا وقال فلست ابالي ان اقتل مسلما على اي ذنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاسلام وتجلى يبارك على اوصال سلم ممتع كان قبيل هو سن لكل مسلم قتل صبرا او صلاه وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤذوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من قدمائهم فبعث الله لعاصم مثل الغلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري وأحمد قوله الهدأ موضع والذل السحاب والدبر النحل وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها فمن كسرها قال هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب ومعناه اقتلهم شفقا منقسمة لكل واحد منهم نصيب ومن فتح قال معناه متفرقين بالقتل واحدا بعد واحد من التفريق وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضيعها في هذا الكتاب منها حديث الغلام الذي كان يأتي الظالم والصاعد ومنها حديث جريج وحديث أصحاب الغاء الذين أطلقت عليهم الصخرة وحديث الرجل الذي سمع صوتا من السحاب يقول أصح لي أتى فلان وغير ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشروعة وبالله التوفيق wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu tsantsai wanda suke dauke da kisa galibin hadisi bai to labari kisa ce da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akan samu dubu a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu hurairah radiyallahu anhu yake fara ya aika asharata rahatin ainan sariyata mana wasu tawagan mutane goma nan ji asharata rahatin ainan kamar an raba mutane gurup gurup goma dukkan su sariya ne mana runduna ce ta yaki wa ammara alaihim asu bin sabit al-ansari radiyallahu anhu gaba ɗayan wanda zai jagorance su kuma a domine shine asu bin sabi al-ansari mutumin madina ban malaku gaba ɗaya suka tafi hatta idza kanu bil hada'a suka isa wani wuri da ake ce masa hada'a baina usfan wa makka tsakanin usfan da makka ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان في أكبر لاباري أقوى وسط وقع لك في akwai wasu tawaga na munafukai ko na wayanda ba su musulunta ba ana ce musu banu shiya fa faru lahum bi qalibin min mi'ati rajulin ba suka nufe su da mutane da sun kai mutum ɗari fa qasasu atharahum suka nemi inda suke ba suka yi ta binciken ina gidajen sai ina suka fake don su sami su falamma ahassa bihim asim ashabuhu lokacin da asu shugaban tawaga kinan ya ji alaman cewa sun kusa inda suke alaman motsi da alaman wani sauti yana nuna sun kusa riskar mutanen nan ko kuma mutanen nan za su riske su ko su musu wani kofar rago ko na makamancin wannan laja'u ila mawdi'i sai asu yana ja ta tawagarsa suka fake a wani waje fa ahata bihimul qawl da suka fage a ke mutanen sun musu kwanto ne sun gan su ba su ba suka kewaye su sun kewaye wadar musulmai kenan fa qalu anzilu fa aqu bi aydikum sai suka ce musu kowa ya sauka akan abun hawansa su zo su yi alkawarin zaman lafiya yi alkawarin ba za su cutar da su ba suke gaya wa musulmai kenan walakumul ahdu wal misa mun alkawari wanda ba cutarwa tsakanin Allah na kula minkum ahadan ba za mu kashe kowa ba fa qala asu min sabi ayyuha alqawm amma ana fala an anzilu ala dhibati sabi kukan jama'a wanda ya gamsu zai yi to ni kan ba zan iya yadda da alkawarin kafirai ba mun al'umma ce da ba su da alkawari ta yaya zan nutsu da alkawarin su don haka ba zan iya wannan ba اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم sai daga hannun ya Allah ka sanar da manzanka halin da muke ci shi ne ya aiko mu kenan faramauhun bin nabu suna jin yayi haka suka gane cewa wannan ya san bakin su da suke kula da shi ba a ɗau lokaci ba suka harbe shi faƙatalu asiman sun kashe shi ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق توقع أخوكما سنجم سن يجد والنقى القول منهم خبيب وزيد بن الجسنة ورجل آخر وانا مسلم كما دفن واسمع لمن سكتشني عبد الله بن طارق shi dukkan sun sallama cewa waɗannan kamar da gaske suke sun yadda فلما استمثلوا منهم أطلقوا أوتار كفيهم لو كتند سكبتوا wajen waɗannan sahabbai na annabi الله عليه وسلم domin sun fahimci sun sakankance eh za a yi zaman lafiya za su ba su amana suna ganin sun riske su sun rinsa su inda in yakin za a yi bayan da za a yi amfani da kayan yaki sai jirgin suka kwakwanke igiyoyin da suka ɗaura kayan su farabaɓo biya suka ɗaura waɗannan sahabbai jigogin tafiya faƙalar rajulun tsari shi wannan mutum na uku abdullahi bin tsari ya ce haza awwalul badr wannan shine farkon karya alƙawari tsakanin musulmai da kafirai a wuce algadru shine ku yi alƙawari da kafirai su karya ko da ku musulmai ne kuka karya kun yi algadu addini ya hana musulmai da kafirai su yi alkawari musulman su karya ko kafiran su karya duk wanda ya yi laifi sai dai in baka gamsu ba bayan alkawarin a matsayin ka rashin shugaban yaki ka gano waɗannan fa za su iya cutar da mu kana iya aika mu alkawarin nan da muka yi da ku ban nutsu ba mun fasa shi mu ba mu ba mu yadda da alkawarin ba don haka ko a wani lokaci ku tsammaci za mu iya shi ne abinda Allah ya ce wa ima ta kafan da min ƙaumin khiyanata fambin lahim ala sawa in kana shakku kana tsoro wa'annan da kai alƙawari da su fa akwai ha'inci a tare da su to ka watsar da wannan alkawarin ka ɗauka cewa da kai da su duka kuna zaune ne ba alkawari daidai kuke da juna amma har da wannan alkawarin sun sakankance to bai dace mu yi ya afka musu haka kuma bai dace su alkohol mai ba to abdullahi bin farid yake cewa wannan abu da waɗannan banu lihiyan suka yi wa su ubai da su zai ibn jasna da shi wannan shine farkon ra'inki da ya faru a musulmi sai ce wallahi la ashabukum inna li bi ha'ula'i uswa yuridu al-qatla sai yake cewa ba zan bi ku ba ma'ana ba zai bi waɗannan kafirai ba a matsayin wai su za su musu amana inna li bi haula uswa ma'ana jama'ar asu waɗanda aka kashe haddaki asu din yake sun zama mun aya sun zama mun ishara sun zama mun abun koyi don na bi ku ni mu ma abin da zai faru da mu kenan fajarruhu wa alabihu suka kama su da ƙarfi suna jansu suna tirsasa su wa aba an kama shi ne ya yaki ya turbe da suka gari ya mutu turjiya mai yawa har da kai ga ko gari ya waye da Allah al'amarin cikin dare ne ko na makamanci wannan katalu shi ma suka Wani kashe وانطلقوا بخبيب وزيد بن su suka tafi da waɗannan shugabanni guda biyu kubai da zai bin jazina shi kuma kubai matsalarsa yayin da aka je yakin bajir shi ya kashe wani shugaba na banu hali wanda suna daga cikin kuma inda aka nufa da su bi makka hatta ba'uhuma bi makka aka isa makka aka sai da ubai da zai yi mujassila a matsayin bayi da aka samu ba a da wasu ake badar bayan yakin badar su aka yi wannan banu بنو amin عامر بن bin بن عبد مناف banu banu al-harith sune banu amir bin nawfal bin abdumana su suka sayi ubay a matsayin babu babu kuma wa kana ubay huwa qatala al-harith yawm badr kuma ga shi ya kashe shugaban wannan kabila a yakin badr kuma ga shi an kamo shi an sayar musu a matsayin bawa kaga jarabawa kan jarabawa bisa فلبث قبيب عندهم ya zauna tare da su asiran a matsayin bawa hatta ijtamahu ala qatlihi sai suka yi mitin kawai gara su kashe shi Mana kenan sun tsaye shi da niyyar ɗaukar san shugaban su ya kashe a yakin bane fasta'ara min ba'd banati al Musa yasta'iddu biha ana nan yau da gobe yau da gobe bai san abin da suke kullawa ba amma ne sun yanke shawarar za su kashe ana nan wata rana sai ya ari wata aska shi ne musa akan kira ta reza a yanzu kwace mata aska ne shi ne ma'anar musu ya zahinju biya ya karɓa don ya yi aski da ita istihda shi ne aski galibi kuma akan yi amfani da kalmar istihda a aske gashin gaba wanda yana daga cikin fitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-fitra tu khamsu to daga ciki akwai aske gashin mara ya karba dan yayi aski da ita fa'arat ya ari wannan aska daga wajen wata mata daga cikin matan banul hali ita kuma matar tana da ɗa yana yawo a gaban kubai fadaraja bunayyun laha wa hiya zafila ɗanta na wasa a gaban ta ga kuma bai ga wannan ba ta ɗauke wani abu wani abu bane ɗan sai ya rarrafa har ya je hatta a tahu sai ya je wajen ubai fa wajadatu mujlisahu ala fahmihi sai ta ga ga ɗanta akan jinyar ubai wal musa biyadihi ga kuma wuka a hannun ubai fa fadi'a sai ta furgita fasa'atan arafa ha ubai shi ma ya gane ta firgita saboda mai tana da sanin jarumtar kubai har ya kai da su kuma yanzu an kamo shi an sayar musu shi a matsayin bawa ga wuka a hannunsa ga kuma ɗansu tana tunanin zai kashe shi fasal sai ya rike yaron sai ya ce mata a tashaina na al'asura kina tsoron kashe shi ne ba kun fi da afu ala ke ban kasance da wannan manufa ba bana kamar ni bai dace aka ba don me ya faɗa haka domin yana da masaniya da kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaki aka je aka yi nasara akan mutane ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kona gidaje ba a kona wuraren ibada akwai tarbiyya na tsarin yaki a musulunci saboda haka ko da ya yi ga yaro a hannunsa ba zai ke shi ba saboda addininsa ne koyar da hakan ba sai ce bai dace kamar ni ne haka ba qalat wallahi ma ra'aytu asiran khairan min ubay wannan shahadatu al'adu ala aduwi wanda wannan yana daga cikin shaida da tafi karfi a ce ka kama yake dika makiyinka ne ya sa ka samu dama a kansa kai masa alkhairi kuma da ya zo ba da labari ce lallai ka yi alkhairi irin wannan shaida ta kan zama shaida mai ƙarfi domin yana da daman ya waka kyami yana da daman ya faɗi abubuwa munana a kanka amma bai yi ba saboda haka ta ce ban taɓa ganin bawa mai alkhairi kamar ku ba sai kuma ta faɗi wani abu wanda ne ma'allin shayi na nuna karamar bai sai ta take cewa فوالله لقد وجدته يوما يأكل قفا من عنب وفي يده في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة تكي والله تنا كنا وترانا تاغو تاسا مكبي أدوري تكين سرقا أما تين سنباوا kuma amma sai ga wani tarin da dino a gabansa yana ci kuma a lokacin a makka babu wani dan itace ma da ake samu amma lokacin ma akwai dalilan to babu shi dai a makka kawowa ake yi to babu a lokacin kuma ta san kun akwai ma kuma ba zai samu falalan a kawo masa shi ba amma sai ta gan shi a gabansa kuma ga shi a ɗaure a matsayinsa na bawa yana cin wannan kanat taqul innahu la لرزق razaqahu Allahu سبحانه wannan wani arziki ne da Allah ya kawo ku bai don mai domin kafiran wancan lokacin sun san Allah amma su bauta masa ne damuwa me yasa saboda suna kare allolinsu da ake zuwa hajji kowane shekara ko ta kabila da allanta ko ta kabila da abun da su ke kawo allanta wannan kudin da suke samu su daga ba za su iya rabuwa da shi ba ta yaya za su yaki annabi sallallahu ta yaya za su bar annabi ba da wasallam ya hana su abin da suke samun ciki a kai amma sanin Allah sun sani isa Allah ma yake ba mu labari in sun shiga damuwa da'u Allah mu'minina lahu in an tambaye su ya kuke bauta musu za su yi mana abu da illa li yuqarribuna ila Allah sun san akwai Allah ne to hako da haka take wannan ta yi imanin ba wai wani abu bane wani ya kawo ku bai arziki ne daga Allah kamar yadda muka karanta a cikin Maryam annabi Zakariya yakan zo ya ganta da abinci Allah laki haza qala huwa min indina kuma irin abincin da babu shi a lokacin da ake samu wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake nuna wa wasu daga cikin bayansa ya fitar wani abu wanda kuma ma za ka yi tunanin wani ne ya kawo to zai zama masa ba'idin jiddan domin abin da za ka ganin za ka ga a wani yanayi ne da bai dace a ce an sami shi kamar yadda hadisi ya tabbatar annabi zakariya sai zai ga abin da da damuna ake samun sa sai shi an same shi da rani abin da da rani ya kamata a samu sai a gani shi kuma da damuna maryam tana ci kuma ta ce ruwa mai jika haka kuma ba gonaki a makka ba ma yan itacen amma shi da dabino yana ci Wata ce lalle wannan wani arziki ne daga Allah idan ba ku daure ya mutu da yunwa ko ya wahala da yunwa to Allah zai iya azurta yasa waliyan Allah subhanahu wata'ala Allah shi ne ya dau jikin kiyaye su shi yasa a hadisi annabi yake man Allah yana cewa man adali waliyan faqad azantu bil duk wanda ya cutar da waliyina to kamar shela nake yi a yaƙi so da haka waliyin ma akwai su kuma mun yadda akwai waliyan Allah subhanahu wa ta'ala amma inda matsalar mu take da masu da awar wilaya ko jingina wa shugunan wani taka ne shi ba wani bai san shi wani bane bai san shi wani bane kamar yadda za mu ji a littafin shehu islamin kenya da yake nuna wani taka ana iya samun ta har a yanzu ila fiya a ba abu ne ne yankewa kuma ana samun ta a kowane sinci na mutane matukar dai akwai ne imani ana samu a mutane manya ana samu a tsakatsaki ana samu a wayanda ma ba a musu ganin kima ai muka dubi a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'asa akbara madkur law al-abwab law aqsama ala Allah la abar cikin su akwai zubair bin malik ko asim bin malik dan uwan anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi irin wanda za a gansu dukun dukun ga alamu kura a jikinsu amma da zai rantse Allah subhanahu wataala ba zai sa yi kafara abu kazan da ya rantse sai ya faru ya faru saboda haka akan samu a kowane sirri na mutane to amma mutum ya zai ce maka ni wali ne ko zan nuna maka wani abu na wilaya ko ya yi wani abu da zai baka mamaki da zai nuna ma wani shi dan wali ne abin yi mu kamar yadda ake faɗa za ta samu wani wai yana jan carbi zai iya sake carbin ku gaisa kuma carbin yana tsaye bai wani ba kaga da gani wannan ya nuna maka shi din yana tare da wasu ke mu waliyan gaske ba haka suke ba shi kansa carbin nashi matsala ce wajen ma kai da shi don kasancewarsa waliyin ba wannan shine ma'allin shahi falamma kharaju bihi min al ya yaqulu dama mun faɗa a baya sun yi tifaki ajma'u ala qatlihi to sun fita da shi wajen haram mana sun tafi da shi can wajen makka malamai suka je sun gan shi kamar tali'in inda ake ce masa masjidu aisha inda mutanen makka za su umra nan suke zuwa su ɗauko niyya saɓanin za su haji in za su tafi aikin haji daga gidajen su suke ɗaukar niyya amma in za su yi umra za su zo ka'aba da wurin su yi dawa su yi umra to sai sun je wajen makka sun ɗauko niyya kuma su dawo sai su yi umran da za su yi to wurin ana ce mai tan'im ana ce masa masjidu aisha yanzu me yasa ake ce masa masjidu aisha shine mun sani a tarihin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da Aisha radiyallahu anha kuma al'adar da ya same ta ta zauna tana kuka tana tunanin hajji ba za ta yi ba annabi ya ce me yasa kike kuka ko dai al'ada ta zo miki ne take eh yace a ah, wannan abu ne da yake shafan kowace mace daga cikin matan bani adam ba damuwa bane sai ta ce to ai hajjin take ji ba za ta yi ba annabi ya ce ki je ki bi abin da mai hajji yake sai dai karki dawa bayan an gama aikin hajji jinin ya ɗauke mata daga baya kuma annabi sallallahu alaihi ya ce a kai ta tarihi su je ta ɗauko niya ko kuma kisan ta nuna cewa an ba ta dama ta yi kawa da ta gama har ta kawo kusan cewa to ai jama'an da suka san wata manzana Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci sun yi abu biyu ne sun yi umra sun yi haji ita kuma haji kawai sai yanzu haka za ta koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kai da tan'in da ɗauko niyya to daga nan ake jin wajen masjidu aisha aka gina masallaci ya zama min a hadu makka in za su je yin umra amma ba za su hajji ba ba saboda haka aka fita da ubai wajen harami wannan yana ƙara nuna mai kuma larabawa kafin musulunci ma ba su karɓi musulunci ba amma suna girmama haramin makka suna darajar da haramin makka so da haka suka ga bai dace su kake kubai a cikin haramin hurumin makka ba za a yi waje da shi a kai shi can waje bil'ai shina til'in qala lahum kubayb da aka je wajen sai kubayb ya ce da'uni usalli rak'atayn ku ba ni dama mana nayi sallah raka'a biyu fa tarakuhu suka kyale shi fa raka'a rak'atayn wannan kuma yakan ya faru a kistoshi a tarihi da dama isa imamu nau ya ba da misali da yaran da a babu sabur ne na ne kan baya farko farkon ya su sami kisan durai da arahim durai da kuma wani yaro wanda dai aka ba da tarihin a ƙarshe kisan su a samun ya faru a wannan wajen wanda wani sarki ya so ya kashe shi yayyayi abun da yi, ba ya ce masa dokace bismillahi rabbul gula wannan dai san ta faru a baya can su ne ina ga lokacin malami su ke wannan da lokacin zai lokacin mu ba ma ba ma kan ma lokacin ba almuhim dai wannan kissa mun sani yaron ya ne yayi sallah raka a duniya makamancin wannan irin wannan dai an samu abubuwa ba yaran ba kai wannan mun kanta aka kawo za a kai irin wannan dai suna nan da dama فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع الذي بعدين كنت فتي tsoro nake yi wai kar a kashe ni bayan ya yarka a jiki nan idan na ƙara wasu rafoyi biyu sai kuma yi addu'a ya ce Allahu mahsunin adada mana Allah ka kidin bige waɗannan kafirai waqtulhum kuma ka su kowa ka bashi rabon salafiba bidan bilkatu kenan bidan ma'ana ka kake su kowa ka ba shi rabon sa na kisa din domin albidatu jam'u bidda sannan ya ce wasu kuma sukan sa maka farha wa kullum badada kowanne ne da ma'anarsa kuma imamu nawawi ya warware kowace ma'ana ya yi bayanin da za mu yi lokaci wala tuti minhum ahadan ma san ka barko ne wa qala dere wannan bai yake cewa falan tubali inna uqtalu muslima ne ban damu ba in an kace ni ina musulmi ba damuwa bace wannan Ana ayi jambin kana lillahi masra'i a kowane gefe na jikina na faɗi ya zamanto sanadiyar gobawa na zuwa ga Allah subhanahu yace wa zalika fi zatil ilah yin hakan ya faru ne don sallamawa al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wa in yasha kuma Allah ya ga dama yubari yakan yi alba yakan sanya albarkarsa ala awsal akan kowace gaba shilwin na jiki mumazzalin da aka yi gunduwa gunduwa da mana kowane jiki na mumini dan an yanka shi an yi gunduwa gunduwa da shi albarkar Allah ba za ta kasa isa jikin kowace da ba mana kenan ya damu kowane irin kisa za su yi masa ba me yasa ya faɗa haka kuma saboda ɗabi'ar kafirai ne almusla bil katla me almusla Kina yin gunduwa gunduwa in an kashe mutum a kai kata kata da shi har a kasa gane waye wannan shi ya kai su tunanin yin bama bamai da suke hargitsa al'umma amma musulunci bai yadda ka kake abokin gabanka ba kai gunduwa gunduwa ne abin da ake so shine ka nemi lada a wajen Allah wajen kake shi daga daga zarar ran ya fita to bukatar ka tajiya za ka samu ladan kake shi amma yin gunduwa gunduwa da kuma ya zama ta'addi muta'addi musulunci bai yi da wannan ba ita za ka musulunci ne ko yadda yin ba ba ba illa ka Allah ya kare mu yake wa ku bai kuwa sanna li kulli muslimin kutila sabran nasara kubai shi ya koyar ko ya kawo sunnar duk wanda aka kama za a kashe a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya koyar da yin sallah raka'atai amma ba haka ba a kisar al'ummar musabiqa mun ji kisar durai da wannan yaro kuma ya yace qutila sabran al-qatl shi ne a kashe mutum a daure shi har ya shi ne al-qatl sabran bana ba a jibe shi ba ba a tare shi ba a daure shi har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bai shi ba bai sha ba la'alla kubai wannan hanyar suka bi da shi la'alla kuma malam dai ya ka an kawo shi don bayyana dai duk wanda aka kama aka nemi a kashe shi har aka ba shi dama ya yi wasu ibadu ko duka an yi haƙurin wajen abubuwan da zai yi don zai ƙarshen zabe wa akbar ya ne nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawma usibu kama annabi sallallahu alaihi sallama ya bai wa sahabbai labarin su kubai da abin da ya faru gaba daya kenan cewa da kubai ah, bai ya ce ah, ba bai ba wancan mutumin da ya yadda ya mika lamarinsa zuwa ga su har aka kashe su ya daga hannu ya ce Allah ka isar da sakon mu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan sakon ya isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda asu yayi wanda yake ba zai sallama wa sai ba وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يرى يجي أن أيك وقريشاوا وبعث ناس من قريش يجي أن أيك وتمتاني لك من قريشاوا إلى عاصم بن ثابت zuwa عاصم بن ثابت shine يوجد wanda yayi يوجد الدعاء har Allah ya isar da sabon kuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba su labarin cewa an kashe waɗannan mutane an kashe shi shi afiqi domin sun ji shakkun cewa an kashe shi sai suka ce an yi wutan bishayin min a je a yanko wani abu na jikinsa horaf da za a san cewa idan eh, mai an kashe asu wa kana katala rajulan min ugama'i me yasa suke so su ga wannan abu don su shaida an kashe shi domin shi ma kamar kubar ne ya kashe wani daga cikin manyan kafiran wurin yawa a nan fa ba'atha Allah li asim mithla dhullati sai Allah ya aiko wa asim bayan fa ya mutu kenan sai Allah ya aiko da wani abu kamar kamar kamar hadiri ko kamar gajimare wani tawaga ne min malamai suka ce addabu shi an na'al kamar kudan zuma kenan suka zo suka yi iyaka a inda asim yake inda aka kashe fa hamatku min rusulihim suka kare shi daga wayannan manzannin Qurayshawa da aka aiko dan su yanki wani abu na cikin asim su mayar wa kafiran Qurayshawa da ke Makka su shaida cewa an kashe asim falam yaqdiru an yaqta'u min shay'an ba su samu damar iya yankan wani abu daga wajensa ba kaga wannan shi ma karama ce da ta bayyana wa azu ba da mawuti ashe karama na bayyanuwa wa mutum hatta walau ba da mawuti ko da bayan ya kamar yadda kuma ya bayyana ga shuhada uhud bayan an kake su bayan wani lokaci shekaru da dama aka zo aka tona aka ce a wani lokacin marwan bin al yana so a jawo masa idan ruwa ya zo wani waje da yake so kuma ba zai yi ba sai an biyo ta fa ta uhud sai aka ce to a tone kabarin da abin zai biyo ta wajen a tone daga cikin akwai sai da hamza radiyallahu anhu wanda lokacin da aka tono shi aka ce an ga hamza kamar ran da aka kubune shi karama na bayyana wa mutum hatta ba da mauki wanda bayan ya mutu wanda zai yi a duniya shi bai ma sani ba ko waɗanda ƙasa ba za ta ci ba duk wannan alama ne na wani baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu saboda haka shi ma ya samu karamar sa Allah ya turo wasu abubuwa wasu halittunsa ko kudan zuma sun zo sun masa iyaka da masu neman shi ba a iya aikawa da wani abu na ba wannan kuma mun faɗa ɗabi'a ce ta kafirai kamar yadda hindu ta bukaci a ko mata an da sai na an da rabu yamma bayan ya an bayan wa ya kashe shi a yakin wasu dan ta ji daɗi na kashe mata a ɗan uwa da yi ko miji da yi imamu nawawi ya fassara mana wasu kalmomi da suka bayyana cikin hadisi yace al-hajj mawdi'un wuri ne da aka ce har suka kai wani waje bai na usman wa makka to hada adin wuri ne wa zulla yake asaha ga jimare ko hadiri addabu yake annahal ita ke kudan zuma wa qawluhu usulhum bidadan bi kasri al-ba wa fathiha ko a ce bidadan ko a ce badadan usulhum badada yake faman kasara wanda yake bidan qala huwa jam'u bidda bi kasri al-ba wa huwa nauti shine rabo mana ka bai wa kowa rabansa na mutuwa wa ma'anahu uqtuluhum hisasan munqasimatan li kulli wa ka kaje su kisa na rabo shine hisab kowa da rabansa munqasima li kulli wa araba wa kowa araba wa kowa li kulli shine mun nasib kowa zai kira banza ومن فتح وانت بددا قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديل ana ukulhum badadan mana ka wargaza su mutuwa ta kama wannan ta wannan ta wannan suna warwatsan shine kaman kai kata kata da su babu nawa yake wa fil babi ahadithun a cikin wannan na karamatu akwai hadisai da yawa kuma sahiha sun inganta sabaqat li mawadhi'iha fi hadha al-bab fi yake sun gabata a wuraren da ya kamata a kawo su a wannan littafi minha hadithul gulam alladhi kana ya'ti ar wa sahi sahib mutumin yaron nan da yake zuwa gun boka yake zuwa gun kuma mai ibada durai wanda lokacin da boka ya zo zai rasu yake gaya wa sarki tsufa ya kama ni ka turo wani yaro in koya masa bokanci domin na rasu ka samu mai yi maka saboda sarakuna sun yi imani da bokaye har na yanzu wa min ha hadisu jurai akwai kistar jurai wanda shi kuma mutum ne wanda shi ma yana ya gina sauma'a yana bauta Allah ma yake sa da ta kira shi tana neman ganin sa yake yake cewa ah, rab ummi wa salati da makamancin wannan wa hadisu ashabil za allazi asfaqat alaihim sakra wato samarin da koyi ya zo ya rufe su kowa ya yi da wasu ne wasu samari kowa ya yi da wasu ne da aikinsa da ya yi na alkhairi wani ya yi da wasu ne da yar dan uwansa da ya yi na da ya tuna Allah ya baka wani ya rufe ya yi da wasu ne da wani aiki na iyayensa da ya saba kawo musu abinci wani yanke wasu da wani aikin su da na nemo makiyayi yayi masa wasu suka masa aiki wani ya bar ya yi yayi wata kudin ya raya kudin har yayi arziki yayi yawa ta dalilin kudin wannan mutumin annin da wannan kisa ta gabata wanda duka ita ma tana nuna wata karama da cikin karamatu al'auliya na'am yake wa hadithu rajul alladhi sami'a sautan min wani mutum da yaji wani sauti daga sama yaqul asqi hadiqata fulan na'am hadiqata da zuba wa gonar wani ruwa wa gairu zalika yake da makamantan waɗannan wadda la'ilu bil babi kathiratu mashhura ke dalilai a cikin irin wannan babu mai nuna karamatul awliya yana nan da yawa kuma shahararru وبالله التوفيق في حديث من التفسير حديث عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول لجدته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن رواه البخاري shi wa wannan yana nuna falalar عمر Umar da kuma yake cewa sai yake cewa ban taba jin baba na umar ya cewa wani abu ina tsammanin abu kaza ne face sai abun ya zama kamar yadda zakar sai da umar kuma mun karanta a cikin baya da wasu munasaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace al'umma suna da muhaddar wanda in yayi magana yakan dace da wa'ayi zai karɓa magana to in akwai su al'umma ta sai da umar wannan duk yana nuna balaga da karamar din na Umar bin Baba wannan kusan shi ne abu na karshe a cikin wannan isa mai albarka dan lokaci na ko lokaci ya yi sai za mu iya da a nan sati mai zuwa insha Allah kafin mu shiga wani babi kamar yadda muke alƙawari akwai wasu abubuwa da ya kamata mu sani dangane da karamar auliya din da kuma abu na kamar saboda haka insha Allah lokacin yi sati mai zuwa kamar shiga wani babi za mu iya tsokaci a kai daga nan kuma sai mu tura daga inda muka tsaya insha Allah Allah ya samu da kai karin bayani a kan wannan kalmar marfa inda ubangiji cewa falastu ubani ina ukbar musulmi ala aljannu kana lillahi marfa'i al-marfa' asalin ma'anarsa firgita ne da tsoro